hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan 12 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan kuma shine majalisinmu na 65 a tafsirin wannan sura inda za mu tashi akan aya ta 98 man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi bismillah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 a can baya ubangiji ta'ala ya gaya mana halin yahudu dangane da mala'ika jibrilu alaihissalam inda suke nuna kawato ƙeya su gare shi kasancewar yana kawo annabi sallallahu alaihi saƙo ko kuma suka riki wato bayyana ƙiyayya su ga mala'ika jibril don ta zama kamar hujja ce da take hana su yin imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama to shi ne Allah ta'ala yake gaya musu cewa ƙiyayyar da suke yi da jibril a.s. ba wai shi kadai suke kiyayya da shi ba ba wai shi kadai suke gaba da shi ba man kana aduwan lillahi wanda ya kasance maƙiyi ga Allah domin ƙiyayyar da suke yi wa jibril a.s. suna yin ta ne saboda ƙiyayyar da suke wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma Allah ta'ala shi ne wanda ya aiko jibrilu alaihi salam da saƙon da ya kawo wa manzo sallallahu Alaihi wasallama na manzanci saboda haka kaga ashe tun da har suka kishi to abinda yake nufi suna ƙin Allah ta'ala ne saboda shi ma ba gaban kansa yake yi ba kamar yadda Allah ta'ala a baya ce fa inna nazzalahu ala qalbika bi iznillah saboda ka izinin ubangiji ne ya bi umarnin ubangiji ne ya bi ya kawo masa don haka in suka nuna kiyayyarsu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ta ja har suka ki jibrilu alaihi salam to kiyayyar tana komawa ne ga Allah ta'ala shi suke yi wa shi yasa Allah ta'ala ya kirawo su makiyansa ya kirawo su makiyansa fa inna Allah aduwwul lil kafirin domin shine mai aiken kuma ya kirawo su makiyan manzannin Allah domin sun ki manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma ya kirawo su makiyan mala'iku gaba daya anan Allah ta'ala ya tabbatar da cewa su makiyan mala'iku ne kuma makiyan manzanni ne tare da cewa abinda ya bayyana daga bakin su shine nuna kiyayya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma bayyana kiyayya su ga Jibril alaihi salam amma basu fito sun ce su makiyan manzanni ba ne gaba daya ba su fito sun ce su makiyan mala'iku ba ne gaba ɗaya sun nuna ƙiyayya su ne ga jibril salam da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda ya sa allah ta'ala ya tabbatar da cewa su makiya ne ga mala'iku da kuma manzanni saboda idan suka jibril alaihi salam me yasa suka kishi sun ƙi shi ne saboda yana aiki irin aikin da mala'iku suke yi aikin da mala'iku suke yi shine Allah ta'ala ya ba su umarni su bi ya umarce su da wani abu su zartar da umarninsa wannan shine aikin da manzanni suke yi wannan aikin shine abin da jibril alaihissalam ya yi kuma sai suka nuna kiyayya gare shi kaga kenan wannan yana nuna dukkan wani ma wanda zai yi aiki irin na Allah za su ki shi saboda haka Allah ta'ala ya ce to suna kiyayya ga manzanni ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati suna kiyayya ga mala'iku saboda mala'iku suna bin umarnin Allah ne wa hum bi amrihi ya'malun Allah ce da umarnin Allah suke aiki haka nan ubangiji ta'ala ya ce suna kin manzanni duk da cewa sun ki wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ne a zahiri saboda me yasa suka kishi saboda an kawo masa wani abu na manzanci ba wai sun kishi bane saboda yana da wani hali wanda zai sa su kishi ba su ki annabi sallallahu alaihi wa sallama ba saboda sun gane cewa ko makaryaci ne ko sun gane cewa mugu ne azzalimi a'a sun kishi ne kawai saboda manzancin da Allah ta'ala ya bashi to in har haka ne to kenan dukkan wani mai sifa irin tashi sun nuna ba sa san shi kenan tunda inda abin da zai sa su ki annabi sallallahu alaihi wa sallama shine sako na manzanci da Allah ta'ala ya bashi to ai ba shi kadai ya bawa sako na sako manzanci ba gabanin sa akwai annabawa da manzanni da Allah ta'ala ya aiko to in har za su ki annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda wannan to wannan ya nuna kenan dukkan wani ma manzo ba sa san shi suna kiyaye da shi to shi yasa Allah ta'ala ya tabbatar da cewa su makiya ne ga manzanni saboda wannan wanda zai zai yi imani da da da da sauran manzanni amma ya kafirce wa ɗaya daga cikin manzannin Allah to hakika ya kafirce dukkan manzannin ne saboda babu dalilin da zai sa ya kafirce ma wannan manzan sannan kuma ya ce ya yarda da sauran sannan aka ambaci jibrilu shi kadai bayan an ambaci mala'iku don Allah ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi jibrilu ya shiga amma sai aka kuma keɓance shi shi da mika'il aka ce wa jibrila wa mikala aka sake keɓance jibrilu da ambato don a nuna mahimmancinsa da girman sha'aninsa kuma don a ƙara a goya ambatan mala'ika mika'il akan ambatansa saboda suna cewa sun ƙi jibrilu ne alaihissalam saboda shi yake zuwa da azaba shi yake kawo azaba shi yake kawo kisfewar ƙasa shi kuma mika'il suna son shi saboda shi manzo ne na ni'ima na ruwan sama ko manzo ne na zaman lafiya saboda haka suka ce nuhibbu mika'il to shine da Allah ta'ala ya nufin ya ja kunnansu ya gargade su da cewa ƙiyayyar da suke yi wa mala'iku za ta ja su zuwa ga ƙiyayya ga Allah tunda mala'ikun nan suna bin umarnin Allah ne sannan kuma aka sake ambatan jibrilu da ambato aka ware shi da ambato don a nuna girman sha'aninsa kuma a yi adafin mika'ilu a kansa don kasu zaci cewa wato dan sun nuna suna son mika'il shikenan za su zama muminai ko ko a dan sun nuna suna son mika'il za ta sa su ma sauran sauran muminai musulmi su kuma su ji suna jin haushin mika'ila mika'il da ce to tunda ku kuna san shi to mu ba ma san shi a'a Allah ta'ala ya nuna dukkan waɗannan mala'iku ne na Allah masu girman sha'ani mika'il akwai lugat da ake ambatansa da shi sunan mika'il akwai mika'il kamar yadda yake a wannan kira'a da hamza da ya mika'il ita ce kira'ar jumhur akwai mika'il mika'il da alif ba tare da ya ba akwai mikala akwai mikala wanda shi ne wannan kira'a aka karanta da ita wa jibrila wa mikala mika'il ne mala'ikan da Allah ta'ala ya wakilta masa al'amuran da suka shafi ruwan sama da fitar da tsirrai na ƙasa wato du'a hannunsa suke kamar yadda jibril aka wakilta masa abin da ya shafi saukar da wahayi zuwa ga annabawa wato abin da ya shafi shirya wannan an bashi wato gudanar da abin da ya shafi shiriya wancan kuma an bashi abin da ya shafi wato arziki da ni'ima da, da ruwan sama da zai sauka ga mutane kamar yadda israfil shi kuma allah ta'ala ya bashi ya ba shi abin da ya shafi busa kaho domin a tashin kiyama bayan an mutu shi yasa waɗannan mala'iku duka ambatansu ya zo a cikin hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha wanda yana cikin sayo muslim wanda take faɗar cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wa sallama idan zai bude sallarsa ta dare a wani lokaci yakan bude ta da idan ya yi kabbara harama yakan bude ta da Allahumma rabba jibrila wa mikala wa israfil fatira samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ce ta ji shi yana bude sallarsa ta dare da wannan addu'a a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jingina rububiyar Allah ta'ala zuwa ga waɗannan mala'iku Ku guda uku jibril da mika'il da kuma israfil saboda mai saboda waɗannan mala'iku gaba ɗaya allah ta'ala ya danka wani abu wanda yake da alaƙa da rayuwa a hannunsu allah ya danka abin da yake da alaka da rayuwar ruhi rayuwar zuciya ga jibril alaihissalam domin shi yake saukar da wahayi wanda wahayin nan shi yake raya zukata kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman saboda haka abinda mala'ika yake zuwa mala'ika jibril yake zuwa da shi na wahayi yana raya zukata saboda haka kaga akwai wani abin da ya shafi rayuwa a hannunsa shi ma mika'il Allah ta'ala ya danganta wato ya danganta abin da ya shafi saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai wanda gangar jiki tana buƙatar wannan wannan duk wasu abubuwa masu rai suna bukatar ruwa suna bukatar abinci to kuma Allah ta'ala ya jingina wannan ko ya dankama wannan a hannun mika'il saboda kaga shi ma yana kula da wani sashi wanda yake da alaka da rayuwa to haka nan shi ma israfil yana da alaka da wani abu da ya shafi rayuwa saboda shi zai yi busa a tashi bayan mutuwa bayan duka an mutu idan ya yi busa to sai kuma kowane jiki gangar jiki ran sai koma jikinsa to kaga waɗannan mala'iku duka suna da alaka da wani abin da ya shafi rayuwa shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tawassuli zuwa ga ubangijinsa da rububiyar waɗannan mala'iku guda uku Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil har zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya ce fa inna Allah aduwwul lil kafirin lalle Allah makiyi ne ga kafirai Allah ta'ala a wannan aya ya ambaci waɗanda su ne masoyansa masu yi masa biyayya su ne mala'iku da manzanni mala'iku da manzanni waɗanda dukkaninsu auliya'ullahi ne kuma dukkaninsu masu yi masa ɗa'a ne cikin duk abin da suke yi to don haka wanda zai ƙi wani wanda yake waliyin Allah ne masoyinsa ya to wanda yana nuna ƙiyayyarsa ne ga Allah in har zai ƙi wani wanda yake masoyin Allah ne wanda Allah yake son shi yake son Allah to wanda yana nuna kenan yana ƙin Allah ne shi ya sa a nan Allah ta'ala ya nuna cewa wato shi ma maki ne ga waɗannan saboda me saboda suna ƙin waɗanda yake so tunda suka ƙi wanda yake so to shi ma baya son su tunda suka riki wanda yake waɗanda yake so a matsayin ababen gabas su to shi ma ya zama wato abin gabas su wannan yana nuna kenan duk wanda ya imani da manzo guda ɗaya to wajibinsa ne ya imani da dukkan manzanni wanda ya imani da wani mala'ika wajibi ne imani da dukkan mala'iku ba zai yiwu ba ya rarrabe tsakanin imaninsa da wani manzo ban da wani manzo ko ya rarrabe tsakanin imaninsa da mala'ika ban da wani mala'ika kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila Allah ce ula'ika humul kafiruna haqqa wa a'tadna lil kafirina azaban muhina ubangiji ta'ala ce waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa kuma suke so su rarrabe tsakanin Allah da manzanninsa su ce mun yi imani da wani sashi kuma mun kafirce wani sashi wa yuriduna an bai na zalika sabila suna rufin su riki wata aƙida tsakankanin wannan aqida da take rarrabe tsakanin annabawa ko ta rarrabe tsakanin manzanni Allah ce ulaika humul kafiru na haƙƙa waɗannan su ne kafirai na haƙiƙa ubangiji ta'ala ya tabbatar musu da al-kufrul muhaqqaq wato kafircin da yake babu babu kokonto a cikinsa saboda sun yi imani da wani sashi na manzanni manzanni sun kafirce ma wani sashi to haka nan wanda ya ki jibrilu alaihi salam to wani aduwwul lillahi yana ƙin Allah ne domin jibrilu baya sauka ya sauko da wani wahayi ya yi gaban kansa a'a yana sauka ne da umarnin Allah ta'ala wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya Allah ta'ala ya ce mala'iku suna cewa ma na tanazzalu illa bi amri rabbika ba ma saukowa kasa sai da umarnin ubangijinka saboda haka jibrilu bai sauko zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi gaban kansa a umarnin Allah ta'ala ya bi to tunda har suka ce ba sa san shi to suna nuna ba sa san umarnin Allah kenan ba sa san biyayya ga Allah shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil har. wanda duk ya nuna kiyayyarsa ya nuna kiyayyarsa ga wani masoyi na to wannan na shelanta masa fitowa a yaƙi wato yana shelanta masa yaƙi ne ta haka duk wanda zai ce yana son wato wani daga cikin masoya Allah ko baya son wasu to wannan kawai gaba ɗaya ma ce baya son su duka ba zai yiwu ba ya so wasu ya raba wasu a tawaga ce ta ubangiji ta'ala wadda take guda ɗaya ba za ta rabu ba don haka dole a haɗu tare da su in ana so a tafi da su wanda kuma duk zai ce zai yi tafiya amma da wasu zai yi tafiya banda wasu to kamar ya ce kawai ya fita daga tawagan ne don Allah ta'ala cewa wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin sai ya ce wa hasuna ulaika rafiqa ubangiji ta'ala sai ya hada su ya ce waɗannan duk tawaga ɗaya ce ko da ka tawaga ɗaya ce wanda duk zai tafi tare da su sai dai ya hada duka amma ba ya raba wasu ya ce ya ɗau wasu bai ya bar wasu saboda haka mu mun ɗauki waliyan Allah gaba ɗaya a matsayin waliyai ne na Allah Allah ya ce wa an zalla ilaika الجنات وما يكفر بها Allah ta'ala ce wa an zalna ilayka ayatin bayyana kuma lallai haƙiƙa mun saukar maka da ayoyin da suke bayyanannu wa ma yakfuru biha illa babu wanda yake kafirce ma waɗannan ayoyi sai waɗanda suke fasikai anan zamu ga maganar ta koma ga annabi sallallahu alaihi wa sallama domin alallashe shi alallashe shi game da abin da yake gani na nuna kiyayya da gaba da tsangwama daga waɗanda suke kafircewa abin da Allah ta'ala ya bashi na ayoyi bayyanannu tare da bayyanar ayoyin tare da cewa ayoyin ga sunan karara a fili suke waɗanda suke nuna gaskiyarsa amma suke kafirce masa to Allah yake gaya masa cewa Abin da aka saukar masa dinnan na ayoyi ne bayyanannu kuma babu wanda yake wato babu wanda yake karyata waɗannan ayoyi sai wanda ko ya karyata ko ya gaskata ba ruwan Allah da wannan tunda abin da aka aka saukar masa na ayoyin ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu abinda littafin Allah da Allah ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi wanda shine alqur'ani abubuwan da suke ciki na shari'a a bayyana suke a fili suke sannan a cikin a abinda Allah ta'ala ya bashi na alkur'ani Allah ta'ala ya bayyana ya ya bayyana dukkan wani abin da yahudawa suke boyewa dukkan wata shiriya da wata gaskiya da suke boyewa Allah ta'ala ya fito da ita fili don haka ubangiji ta'ala ya ya tona asirin su ya tona asirin labarurrukan da suke boyewa ya tona asirin labarurrukan da suka shafi iyayensu da kakanninsu da tarihinsu ya faɗi irin abin da iyayensu da kakanninsu suka aikata da irin yadda suka caccanza saƙon Allah ta'ala kuma suka yi ta wa Allah butulci da hukunce-hukuncen da suke a taura waɗanda ba sa so a sani ubangiji ta'ala duk ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wannan a cikin littafinsa littafinsa alqur'ani wanda a sanin su sun san cewa babu wanda zai iya sanin waɗannan labarai in ba malaman su ba da suke karanta waɗannan abin nan to amma ya aka yi annabi sallallahu alaihi wa sallam duk ya san waɗannan labaran kuma yake laburta masa su kaga wannan alama ce da take nuna abin nan da ya zo da shi ba daga gare shi bane daga Allah ne tunda Allah ta'ala shi ya san wannan asirin tunda ba bayyana shi suke ba kamar yadda muka sha faɗa zaman yahudawa a cikin garin madina bai sanya sun karantar da laraba wanda suke tare da su na al'ausu da khazraj ilimin da yake suke tare da shi ba shi yasa ba za ka ji wani an ce maka wanda daga cikin al'ausu ko wanda suka al-khazraj ya zama yahude ba saboda ba wannan ne a gaban su ba su abin da yake gaban su kawai ya za su hada fada a tsakanin su domin su samu su kuma su mamaye garin Madina ya zama komai yana hannun su su kuma su karar da su da fada wannan shine bukatar su to su rika boye abin da yake tare da su na ilimi sai dai su rika yi wa A larabawa barazanar cewa ai sun karanta a cikin littafin su akwai wani annabin da za a aiko shi wanda zai zo da irin abin da suke kai na addini abin da annabi Musa ya zo da shi don haka za su haɗa kai da shi su yi ƙarfi su yaƙe su to kuma da Allah ta'ala ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zama su ne farko waɗanda suka kafirce masa a garin Madina bayan sauran al-Aws wal Khazraj kuma sun yi imani jin wannan yar bisharar da suka rika basu duk da cewa basu fito sun nuna musu cewa wannan annabin zai bayyana a cikin Laraba bane don haka abinda Allah ta'ala ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama na ayoyi na hujjoji ayoyi ne bayyanannu ayoyi ne waɗanda suke karara dukkan wanda zai yi wa kansa adalci to zai fahimci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na gaskiya ya bi shi wanda duk kaga ya kibin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na gaskiya to wannan hassada ce da da ainihin kiyayya ce ta hana shi bi shi amma ba wai dan bai fahimci abinda da ya zo da shi na gaskiya ba saboda dukkan wani wanda yake da fitra wato fitrarsa take halittarsa ta asali da Allah ya masa take nan lafiya lau bata samu gurbacewa ba to abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi zai zama masa fitila kuma zai zama masa aya wacce zai fahimci abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi shi yasa zaka ga dukkan wani wanda za a dimanci karanta masa qur'ani da ya masa bayanin abin da yake cikin alqur'ani babu shakka ko bai yi imani ba to abin da yake cikin zuciyarsa na gaba da kiyayya zai rage shi shi yasa ba sa son a jima abin da alkur'ani ya sauka da shi kafirai har suke yi wa junan su wasiya la tasma'u li hadha alqur'an walghaw fihi la'allakum taglibun kada ku yadda ku rika sauraron wannan alkur'ani ku yi ta ihu kuna kakaci lokacin da ake karanta shi domin ku samu galaba saboda in har za su buɗe kunnen su su yi saurare shi sauraro na nutsuwa to babu shakka abinda za su rika ji na ayoyin Allah bayyanannu za su yi musu jagora zuwa ga shirya to shi yasa Allah ta'ala ya kirawo ayoyin sa anan bayyinat anan ayoyin da ya saukar yake nufi ba ba yana nufin ayoyi na abin ayatul kauniya ba ko al ayatul kauniya wanda su ne abin da ya shafi halitta sama da ƙasa anan ana nufin ayat waɗanda suke almatluwa shine abin da yake cin alkur'ani shi yasa Allah ya ta'abiri da ilaika kad anzalna ilaika ba a ce alaika ba kad anzalna ilaika wanda yake nuna saukarwa ce ta wahayi an aiko wani ne ya zo daga sama ya kawo masa Allah ce ma yakfuru biha illa alfasiqun babu wanda yake kafircewa da waɗannan ayoyi sai fasikai anan alfasiquna ana nufin kafirai domin kalmar alfasik alfisq ana itlaqinta akan kafirci ana kuma ilaqanta akan almasiya akwai alfisq al-akbar kamar yadda ake da alkufrul akbar alkufrul asghar ashirkul akbar ashirkul asghar to haka nan akwai alfisqul akbar da kuma alfiskul asghar alfisqul akbar shine fasikancin da zai fidda mutum zuwa ga kafirci wanda Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratu sajda amma allazina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma allazina fasaqu fama'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladhi kuntum biha tukadhibun to kaga anan ubangiji ta'ala yake cewa amma waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai to suna da aljanna abin na aljannatai wanda suke na makoma nuzulan bima kanu ya'maluna wato dan abin dan su zama liyafa bisa ga abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah kuma ya ce wa amman lazina fasaku to amma kuma waɗanda suka yi fasikanci fama wahumun nar to waɗannan makoman su wuta ne kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk sanda suka yi nufin suka yunkura ko suka so su fito daga ciki sai a mayar da su cikinta wakila qila a ce da su zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukazzibun ku azaban kuntum bihi ku dandana azabar wuta wanda ko kasance kuna karyatawa kaga anan ubangiji ta'ala sai aje fasikanci a matsayin imani tunda a farko an faɗi imani a aya ta biyu sai aka faɗi fasaku wanda yake nuna cewa yuqabilul iman shi yake fuskantar imanin da ubangiji ya faɗa saboda ka kishi kishiyar imani ne kaga wannan shine al-fisq al-akbar al-mukhrij min al shine fasikancin da yake fitar da mutum zuwa ga kafirci akwai al askar al-asghar wanda baya fitar da mutum daga daga abin nan daga daga musulunci zai iya jawo masa azabar Allah ta'ala idan ubangiji ta'ala bai yafe masa ba amma ba zai fidda shi daga musulunci ba kuma ba zai dawwamar da shi a cikin wuta ba kamar yadda Allah ta'ala ya ambaci irin wani a cikin suratul hujurat da Allah ke cewa walakin walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur sai dai Allah ta'ala ya sanya muku san imani a zukatanku wa zayyanahu fi qulubikum ya sanya muku san imani kuma ya kawata muku shi a cikin zukatanku sannan kuma ya sa muku kin kafirci da fasikanci da ainihin kangarewa to kaga anan ubangiji ta'ala ya faɗi kafirci sai ya adafin fasikanci a kansa da zai nuna maka kafircin ba shine abin nan fasikancin anan ba shine kafircin ba tunda ba zai adafin abu akan kansa ba la yutafu yutafu shay ala ala, ala nafsihi in ka ce al ana nufin kafirci Alfis ana nufin kafirci kaga kamar an ambaci abu daya da suna biyu a lokaci guda wannan yana saba wa fasahar ta magana saboda haka alkufru anan ana nufin kafirci alfusu kuma ana nufin fasikanci wanda bai kai ga kafirci ba sannan da ya ce wa ma yakfuru biha illa alfasiquna babu mai kafircewa da ayoyin Allah sai waɗanda suke fasikai al-alif anan abin nan litafkhim wato don a nuna girman fasikancin da suke yi har yana kai su ga kafircewa ayoyin Allah wato fasikancin da suke yi fasikanci ne wanda yana kai su zuwa kafircewa ayoyin Allah wato kaga wanda yana ƙara nuna maka cewa fasikanci ne wanda yake babba ba karami ba sannan Allah ya ce mai أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا bal aktharuhum la yu'minun Allah yace awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun ashe yanzu ko da yaushe suka yi wato alkawari sai wasu wani bangare daga cikin su yayi watsi da wannan alkawarin bal aktharuhum la yu'minun bari wannan magana da yawa daga cikinsu su ba sa yin imani awa kullama awa kullama wannan sigar tana nuna tikirari tana nuna abin ya yi ta faruwa ya yi ta faruwa ba abu ne da ya faru sau ɗaya ba duk sanda aka yi alkawari da su to sai an samu da yawa daga cikinsu sun watsar da wannan alkawari ya faru da annabi musa a.s. ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma ya yi ta faruwa da annabawan banu isra'ila dukkan wani annabi in ya zo musu da wani abu daga allah na umarni ko na hani ko wata yarjejeniya da za su yi tsakaninsu eh, da ubangiji to sai an samu su sun bijire wa wannan yarjejeniya sau da abin ya yi ta faruwa ya ta faruwa har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wani shi yasa aka kawo awa kullama don an maka abin ba wai sau ɗaya ya faru ba don haka abin ya zama musu jiki ya zama musu al'ada ta yadda zai yi wahala su warki zai yi wahala a samu waraka daga wannan cutar da suke tare da ita don haka kamar nan Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi kadai haka ta faru gare shi ba a ta sha faruwa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba don haka ba shi kadai suke wa tutsu ba suke wa bore suke wa tabi da taurin kai sun yi ta a baya da haka ubangiji ta'ala yana yana musu inkarin wannan hali nasu awa kullama ahadu ahdan nabazahu fariqun minhum ashe yanzu ko da yaushe suka yi wani alkawari ubangiji ta'ala ya jingina alkawarin zuwa ga kankancin bai ce aka rike alkawari a wajen su ba a'a suka yi alkawari ma'ana wani abin da aka yi da yardarsu da amincewarsu ba tirsa su aka yi ba ba tilas aka yi musu ba da amincewa su akai kaga alkawarin da za a yi da kai da yardarka da amincewa ka sannan daga baya ka zo ka karya shi ya fi ciwo ya fi muni sama da alkawarin da dora maka shi akai ba kai ka daukar wa kanka ba to anan Allah ta'ala yana gaya mana cewa alkawarin su suke daukar wa kansu shi yasa aka ce ahadu ahadan su suke daukar wa kansu to amma kuma sautari kuma sai su yi watsi da shi na bazahu fariqun minhum wani bangare daga cikinsu sai ya yi jifa da wannan alkawarin na bazahu ai ramahu alkahu bi kowa wato ya jifa da shi da ƙarfi a nan an yi ta'abiri da nabaza kalmar nabaza a larabci tana nufin ka jefar da abu da ƙarfi ba a hankali ba bayan da kana rike da shi kamar yanda kamar a nan Allah ta'ala yana cewa an umarce su su rike shi da ƙarfi kamar yadda a baya aka ce khudhu ma atainakum bi quwwa ce ku rike da ƙarfi da haka da suka yi kamar sun rike da ƙarfi kuma da suka tashi jewarwar sai suka jefar da karfi to shi yasa aka yi amfani da kalmar nabaza don a nuna maka cewa jifan da suka yi da alkawarin Allah ba su yi masa wato jifa mai ta hankali ba sun yi jifa ce mai karfi kuma a nan aka jingina jefarwar zuwa ga wani bangare nasu wata jama'a kace na bazahu fariqun minhum wani jama'a daga cikin su sai su watsar wannan don ya nuna maka adalcin ubangiji ta'ala tunda a cikinsu akwai waɗanda suka yi muminai akwai waɗanda suka yi imani irinsu su abdullahi bin salam da haka kaga ashe ba duka ne ba suka yi jifan akwai wanda suka rike ba su yi jifa da abin ba akwai kuma waɗanda suka yi jifa to don kada a ce maka duk sun yi jifa da shi ka ce to yaya kuma waɗanda daga cikinsu suka yi imani ya su aka hada da su gaba ɗaya aka ce sun yi jifa da su to sai Allah ta'ala don ya yi adalci ya tabbatar da adalcinsa da hikimarsa sai ce na bazahu sai ce fariqun minhu wata jama'a daga cikinsu to amma don kada ka zaci cewa jama'ar da ta zubar da wannan alkawari ta yi jifa da shi ɗan ce musamman ma idan ka ji kalmar fariq ka ɗauka wani ɗan ɓangare ne kaɗan da yawa sun yi imani sai Allah ce bal aktharuhum la yu'minu da yawa fa ba su yi imani ba kakka ɗauka fariqun anan ana nufin wasu ɗan ɓangare ne kaɗan amma wasu da yawa sun yi imani a'a don haka ba kaɗan ba ne waɗanda suka yi jifa da alkawarin su ne suka fi yawa muminan daga cikinsu 'yan kaɗan ne wannan kuma shine abin da waƙi yake nunawa ko zuwa yanzu waɗanda suka yi imani daga cikin yahudu kaɗan ne akan waɗanda suka suka bijire suka yi jifa da alkawarin Allah kuma fadar Allah ta'ala a cikin suratu Ali Imran inda yake cewa walau amana ahlul kitabi da kana khairan lahum sai ce minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun ce da a ce ahlul kitabi sun yi imani da kana khairan lahum da ya zan alkhairi gare su don me don za su hada ladan su na baya da kuma ladan su na sabo da za su samu ubangiji ta'ala ya ba su ladan su na sun yi addinin yahudanci addinin annabi musa alaihi salam kuma sun shiga yanzu sun yi addinin musulunci sai su samu ladan su guda biyu su ce lakana khairan lahum to amma Allah sai ya ce minhumul mu'minu daga cikin su akwai mu'minan akwai wanda suka yi imani amma wa aktsaruhumul fasiqun da yawa da yawa daga cikin su fasikai ne kaga wannan daidai yake da bal aktsaruhum la yu'minun wato mafiya yawancin su ba sa imani sauraka wannan bal aktharuhum la yu'minun yana nuna rashin imanin da basu yi ba shine ya jawo suke jifa da alkawarin Allah domin wanda yayi imani imani na hakika na gaskiya to ba zai yi jifa da wani alkawari da yarjejeniya da yayi da Allah ba saboda haka dukkan wanda ya kasance mai karya yarjejeniya ne da za su yi da shi da wani ko bangare da bangare a samu wani su karya yarjejeniya to wanda yana duna wasu abubuwa muna na guda biyu na farko duk mutumin da ya zan haka halinsa yake ko kungiyar da ta zan haka halin halinta yake to akwai tashabbu bil yahud suna da wani kamanceceniya da yahudawa domin wannan shine al'adar mafiya yawan yahudawa shine karya yarjejeniya da za a yi da su sana al'amari na biyu mutumin da zai zama ya sifantu da sifar wato ɓalla yarjejeniya ya sifantu da wata sifa daga cikin sifofin munafikai kamar yadda zo a cikin sahihaini hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ayatul munafiq thalathun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wato ayo alamar munafiki guda uku ce idan yayi magana ya karya. idan ya alkawari ya saba idan aka amince masa ya ha'inci Allah ta'ala ce walamma ja'ahum rasulun walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun nabada fariqun min alladhina utu الكتاب كتاب الله وراء Allah ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum yayin da wani manzo daga Allah ya zo musu yana mai gaskata abin da yake tare da su nabaza fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim sai wani bangare daga cikin waɗanda aka ba su littafi sai suka yi watsi da littafin Allah bayan bayan su ka annahum la ya'lamuna kamar ma basu taba sani ba ubangiji ta'ala ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi rasulun min indillahi shine manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ta'ala ya aiko shi sauraka manzo ne wanda ya zo daga Allah su kuma suna ja akan wannan duk da cewa sun sani a cikin littattafan su ubangiji ta'ala ya faɗi sifofin sa karara sun kuma karanta malaman su sun karantar da su amma duk da haka maimakon su yadda da shi sai suka kafirce masa ubangiji ta'ala ya sifanta shi da sifofi guda biyu rasulun ne na farko min indillahi sifofi wato sifarsa ta farko manzo ne daga Allah don haka ba shi ya zo yayi da awar manzanci ba ba tare da yana da hujja ba duka abin da yake tattare da shi wanda ya zo da su dalilai ne da suke nuna shi manzo ne daga Allah sannan kuma musaddiqul lima a mai gaskata abin da yake tare da su abin da yake tare da su na at-taura da suke karantarwa suke karantawa suke karantarwa a ciki an yi bayanin abinda an yi bayanin bayyanar shi wannan manzo da kuma sifofinsa shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo zo sun ga waɗannan sifofi da aka sifanta shi da shi su ne sifofin da aka sifanta manzan da zai zo kamar da yake cikin littafin sun ga gaskiyar haka sannan abin da ya zo da shi bai ci karo da abin da suke karantawa a littattafansu na kadaita Allah ta'ala da yarda da shi da imani da abin da ubangiji ta'ala ya nemi a imani da shi na mala'iku da manzanni da kuma ranar lahira da abin da ya shafi aljanna da wuta duk sun karan sun ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yayi daidai da abin da yake cikin cikin littafan su inda a ce ba manzo ne daga Allah ba a ce wani shaydani ne daga cikin shaydanu to abin da zai zo da shi zai ci karo da abin da ya zo daga Allah domin ba wanda yake duk shaydani ne wanda yake shaidani ne dajjal abinda duk zai zo da shi sai ya ci karo da na manzanni ba zai zo da abinda zai tafi tare da manzanni ba shi yasa duk wanda zai zo da hanyar bata to sai ka rika ganin abinda zai rika koyarwa yana cin karo da abinda alkur'ani ya zo da shi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce ba manzan Allah bane to abinda zai zo da shi sai ya rika kore abinda annabi Musa alaihi salam ya koyar sai ya rika kore abinda annabi Isa alaihi salam ya koyar sai ya kasance gashi yanzu an samu daidaito an samu tashabuhi tsakanin abinda da manzo ya zo da shi da abinda wadancan annaba da suka zo da shi ashe wannan bai isa yasa su gaskata shi ba na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sai wani bangare daga cikin waɗanda aka ba su littafi sai suka zubar da littafin Allah suka yi watsi da littafin Allah wato sifanta su da cewa alladhina utul kitab min allazina utul kitab waɗanda aka ba su littafi yana nuna maka cewa wanda Allah ta'ala ya danka mishi ilimi ya bashi sanin littafi sannan kuma ya jifa da abin da yake hannunsa na ilimi wanda ya fi komai muni shi yasa aka fito da siffar su karara su alfariq din aka ce nabazahu fariqun min allazina utul kitab dan a nuna maka cewa abinda suka yi sun yi shi ne bisa ga ilimi ba wai bisa ga jahilci ba ba jahilci ne yasa suka yi shi ba a'a suna sane cewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne abin abinda yake karanta musu daga Allah ne shi manzo ne daga Allah amma duk da haka sai suka take wannan sanin sai suka yi jifa da abin da Allah ta'ala ya ba su kaga wannan ya fi muni a ce da man can ba su sani ba ne jahilai ne kamar yadda yake al'amarin game da nasara su nasara jahilci ne su ko waɗannan suna sane kuma wanda zai take gaskiya yana sane ya fi wuyar sha'ani sama da wanda yake bisa jahilci yake shi yasa wanda yake bisa jahilci yake abu ake tausaya masa matuƙa da gaske domin duran da ya samu ilimi ya samu sani to ana sa ran zai bar abin da yake yi shi yasa har kullun idan ka ga jahili ce to a shi a hankali cikin hikima da tausayawa ba kada kada a ce za a tsananta masa ko a yi masa kakkausar magana domin wannan ba ta sa ya fahimta ba amma wanda ya sani ya taki to kaga wannan abin da duk zaka gaya masa watakila ya fi ka sani ba duk wata hujja da zaka bashi watakila ya riga ka karanta ta saboda ka ba rashin sanin wannan hujja ce ta sa shi yayi abin da yake yi ba to shi yasa anan ubangiji ta'ala da ya tashi musu inkari kuma ya nuna munin abin da suke kai sai ya sifanta su da ilimin littafi ce na bazahu fariqun min alladhina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi littafi anan littafin Allah anan ana nufin kitaballahi ana nufin at ba ana nufin alqur'ani ba domin shi alqur'ani da man can ba su rike shi ba daman can shi alkur'ani ai ba su rike shi ba bare a ce sun jefar da shi me suka riƙe da farko yanzu kuma aka ce sun jefar da shi shine at-taura shi aka ce su rike khudhu ma atainakum bi quwwa shi aka ce su rike don haka akwai wani dan lokaci da suka rike shi don haka sai suka jefar da shi amma alkur'ani da ban can ba su ma rike shi ba balle a ce sun yi watsi da shi kuma ku duba sai Allah ta'ala ce kitaballahi na baza fariqu min allazina utul kitaba kitaballahi suka jefar da littafin Allah duk da cewa ba duka littafin suka tattara suka watsar ba ai yana gabansu suna karanta shi suna karantar da shi takila wasu abubuwan da suka shafi koyarwar littafin duk suna aiki da shi amma manya-manyan abubuwan da suke ciki musamman abin da ya shafi sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama da yin imani da shi idan ya bayyana wannan duk sun tattara sun watsar da wasu hukunce-hukunce wanda suka ga cewa sun saba wa san zuciyarsu kamar irin hukuncin rajmu kaga yana cikin littafin su cewa wanda duk yayi zina kuma yana da aure ko ya taba aure to a jefe shi to amma sun boye wannan ba sa karantar da wannan to kaga wani bangare ne daga cikin littafin suka yi watsi da shi ba duka ba amma sai ubangiji ta'ala ya ce sun yi watsi da littafin Allah domin dukkan wanda zai bar wani bangare na littafin Allah to ya bar duka kai yayi tuciyar cewa ai ya rike abu kaza ya rike abu kaza don haka a dubi wannan bangaren da ya rike a tausaya masa a'a matukar dai bai rike duka ba su <coughs> bai rike duka ba to kamar bai rike gaba ɗaya ba ne sannan kuma wanda duk zai wato kafirci ma wani bangare na littafin Allah to wannan zai kai shi zuwa ya kafircewa littafin duka don yau ya rage gobe kuma zai kara tunanin cewa to abu kaza ma ya kamata shi ma a soke shi to in ya soke wannan in aka kwana biyu ma zai ce to abu kaza ma ina ga ya kamata shi ma a soke shi za a waye gari duk ya soke me yasa Allah ta'ala ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'il allahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi faka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'a Allah ce da wannan ne dan wannan ne muka rubuta ko muka wajabta ga banu Isra'il cewa duk wanda ya kashe rai guda ɗaya kamar ya kashe duka ne saboda me saboda duk wanda ya fara da kashi ɗaya gobe zai kara jibi zai kara to in aka bar kofar haka a buɗe kowa ya je ta kisa to za a wayi gari an kashe juna sai Allah ce fa ka annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka annama ahya nasa jami'a haka nan wanda zai dauki matakin wato kula da rayukan jama'a to kaga kamar ya raya kowa da kowa ne saboda haka ubangiji ta anan sai ce nabaza fariqun minhum min nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi bai ce ba'da kitabillahi ba saboda abinda suka yi daidai yake da su ce gaba ɗaya sun kafirce wa littafin Allah gaba ɗaya Allah ce wara'a zuhurihim bayan bayan su to suka jefar da shi bayan bayan su da ƙarfi wannan yana nuna cewa gaba ɗaya sun juya sun bijire masa domin da a ce sun jefar da shi gabansu ne ko sun jefar da shi dama ko hagu to da akwai yiwuwar su dawo su ɗau kayansu ko su karanta to amma gaba ɗaya da suka tashi jifan juyawa suka yi duka suka jefa can bayansu su kuma suka kama gaban suka tafi kaga ba ranar komawa kenan to dan Allah ta'ala nuna maka cewa sun yi nisan da ba za su ji kira ba kada ka, ka wahalar da kanka ko ranka ya taɓaci a kansu sun yi jifa da littafin Allah can bayan bayan su wara a zuhurihim kuma Allah sai ce ka annahum la ya'lamuna ka annahum kai ka ce ma ba su sani bane wannan hal ne na su fariq din fariqun min allazina utul kitab din amil na hal din shine na baza wato anan ana tashbihin wanda yake da ilimi da wanda ba shi da ilimi an kwatanta marar ah, mai ilimi da marar ilimi domin wanda bai san abu ba shine ba zai damu da shi ba ba zai damu da shi ba don kusa kuta ma bai san akwai shi ba bai san da cewa akwai wani amfani a cikinsa ba to don haka su irin ta'amulin da suke yi da littafin Allah musamman littafin da Allah ta'ala ya basu wanda yake kunshe da bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta'amuli suke da shi na jahilin da bai san littafin ba duk da gashi sun san abin da yake ciki kuma sun san amfaninsa amma irin watsi da suka yi da shi yana daidai da wanda bai san ma abin ba kwata-kwata an bayyanta don a ƙara nuna maka cewa nisan nasu ya yi nisa ka annahum la ya'lamuna kamar ma ba su taɓa yin ilimi ba kamar ma ba su san littafin ba ka annahum la ya'lamuna kitab Allah kamar ba su san littafin Allah ne ba wanda babu shakka a cikin abin da yake yake cikinsa ai sun san cewa littafin da yake hannunsu a taura littafi ne da Allah ya ba annabi Musa alaihi salam kuma sun yi imani da wannan amma saboda girman kai da taurin kai sun yi jifan da yake daidai da wanda ma bai san shi ba kwata-kwata ko yake shakkarsa a sha'abi amir ibn shurahbil sha'abi yake cewa gashi a gaban su huwa baina yadayhim yaqra'unahu ga littafin at-taura din a gaban suna karantawa walakinnahum nabazul amala bihi amma sun yi jifa da aiki da shi ka kaga mai amfanin karatun da babu aiki da shi ba da wani amfani da shi da wanda bai sani ba duk ɗaya suke har gama da wanda bai sani ba a sufyan yake cewa juhu fi dibaj wal harir wa halallahu bil dhahabi wa lam yuhillu halalahu wa lam yuharrimu haramahu sufyan sauri thauri yake cewa sun shigar da shi a cikin alhariri mai kauri da marar kauri wato sun yi masa gida na ado na kaye na gayu sun sa shi a ciki sun yi masa cin baki da sun masa ado da zinari amma ba su halatta halal ɗin da yake ciki ba su haramta haram din da yake ciki ba ashe wannan ba zai yi amfani ba don ka samu alkur'ani ka aje a gidanka gashi nan kana ganin sa amma abinda duk alkur'ani yake cewa ai ba ka yi abinda duk yace ka ai kana yi duk wata ɗabi'a da alkur'ani ya kwadaitar a kanta kai kana yakanta ko kana aikata akasinta to kaga anan ajiye alkur'ani a gidanka ba zai maka amfani ba da kai da wanda ba shi da shi a gidansu duk ɗaya suke duk ɗaya kuki saboda haka ubangiji ta'ala sai ce ka annahum la ya'lamuna a imam al-mawardi yake cewa ka annahum la ya'lamuna ma umiru bihi min ittiba'i muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kamar ba su san abin da aka yi masu umarni da shi ba nasbi annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ka annahum la ya'lamuna annahu nabiyyun sadiq ba su san cewa annabi sallallahu kamar ba su san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba annabi ne wanda yake mai gaskiya saboda haka ba su ka annahum la ya'lamuna kamar ba su san cewa alqur'ani da at-taura da linjila duka littafan Allah bane kuma dukkanin su gaskiya ne aiki da su kuma wajibi ne don haka haka suke yi haka suka dauka alqur'ani ƙarya ne at-taurar da suke takama da ita ita ma ba su yi aiki da abin da ta kunsa ba Allah ce wattaba'u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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون يَأْكُلُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا لو كانوا يعلمون الله تعالى ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman kuma sai suka bi abinda shaidanu suke karantarwa bisa bisa abin da ya shafi mulkin annabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba walakin da shayatin kafaru sai dai shaydanu ne suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra suna karantar da mutane tsafi wa unzila alal ne suna karantar da abin da aka saukar ga mala'ikun nan guda biyu bi babila waɗanda suke a babila haruta wa marut su ne haruta da maruta wa ma min ahadin hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur kuma waɗannan mala'ikun guda biyu ba sa koyar da wani mutum ɗaya har sai sun ce da shi mu kaɗai fitina ne fa kada ka kafirta fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi sai su luka koyan su rika koya daga waɗannan mala'iku guda biyu abinda za su raba tsakanin mutum da matarsa da shi wa ma hum bi dharrina bihi min ahadin illa bi idhnillah kuma su ba su zama su cutar da wani da shi wannan sihirin ba sai da izinin Allah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum kuma suna koyan abinda zai cutar da su kuma ba zai amfane su ba wala qad alimu kuma hakika suna sane lamani ishtarahu lalle cewa lalle wanda ya yanhin ya zaɓi wannan sihiri ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo a lahira wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum kuma tirda abinda suka sayar da kawunan su da shi law kanu ya'lamuna da a ce sun kasance suna sani to wannan aya tana da munasaba da ayoyin da suka gabata don a nuna maka sunnar Allah ta'ala ta gudana cewa dukkan wani wanda zai wato kashe sunna ta Allah ta'ala ko sunna ta wani annabin Allah ta'ala to sai Allah ta'ala ya ƙara masa taɓewa inda zai watsi ya kashe wata sunna ta manzo sallallahu alaihi sallama, to sai Allah ta'ala kuma ya shigar da shi cikin taɓewa kuma dukkan wani wanda zai bar wato hanyar da annabawa suka zo da shi to sai kuma a madadinta sai ya raya wata bid'a ta bata wato in ka bar ilimin da annabawa suka zo da shi to zaka rike kuma ilimi ne wanda yake na bata saboda dan adam ba zai zauna haka nan ba babu komai a cikin zuciyarsa dole ne sai ya kudirce wani abu in ya ki kudirce gaskiya to zai kudirce kishiyarta ne in ya ki bin ilimi na gaskiya to zai kama ilimin da yake tatsuniya ne ilimin da zai cuce shi wanda ba zai amfane shi ba to Allah ta'ala bayan ya faɗi yahudu da irin abin da suka yi na watsi da littafin Allah da ƙiyayyar da suka nuna wa waliyan Allah sai Allah ta'ala yake gaya mana cewa a madadin haka sai ubangiji ta'ala ya musu sakayya da aka san abin da suka kafirta da shi sai ya zamana sun koma suna bin shaidanu sun koma suna bin sihiri sun koma suna bin waɗanda suka fi kowa zama makiyan Allah su ne shaidanu tunda sun ki waliyan Allah to za su riƙe kuma waɗanda suka fi zama wato makiyan Allah shine wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman kaga wannan yana nuna maka alakar ayar da ta gabata da wannan aya ayar da ta gabata ta gaya mana Allah ta'ala ya ba su littafi sun jefar da shi to da suka jefar haka suka zauna a'a sai suka koma suka riƙe wasu tatsuniyoyi suka kama sihiri suka kama abubuwan da za su cutar da su wanda ba za su amfanar da su ba wannan aya ta ce aya da ta yi maganar sihiri da irin yadda yake da kuma irin tasirin da yake yi da kuma yadda alakarsa take da aƙida ta musulunci wanda insha Allah tafsirin wannan aya da iya abinda za mu ɗan tsakuro na maganganun malamai zamu mu fahimci da wannan aya ta kunsa. duba da cewa lokaci ya yi za mu tsaya a nan da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu